Shin ko kun san da ake yanka rigar yara irin wannan style ɗin? Ku biyo mu. Wannan shine pieces da zan yi amfani da shi game da kuke gani a nan keke ninki biyu. Nan gurin shine gurin ninki wato gurin da aka lankwasa kenan ninki biyu ne. Saboda haka za mu auna tsayinsa inci 28 ne sannan kuma fadinsa inci 43 kamar wato yadda kuke gani za mu ƙara ninka shi ya zama ninki 4 ninki 4 gashi nan kamar yadda kuke gani nan gurin shi ne gurin bakin yadin guda 4 sannan nan shi ne gurin ninki biyu nan kuma gurin daya saboda haka yanzu abinda za mu shi ne za mu fara fitar da kafada wato shoulder da rigar za mu sa biyar da rabi haka zurfin ta ma za mu saka biyar da rabi wannan ba wuya muka fitar ba faɗin kafaɗa muka cire da kuma zurfin wato hammata rigar gurin saka hannu kenan daga nan kuma shine kirjin rigar mun saka inci takwas sai kuma daga sama za mu auna musa inci goma to daga santar inci goma nan a kwance shi kuma za mu saka wato za mu yi amfani da inci bakwai da rabi a kwance kenan sannan sai mu jami shaf ɗinsa haka kamar yadda kuke gani nan shine gunsa hannu za ka shaf ɗinsa sai mu dawo sai mu auna tsayin rigar sai mu auna kamar inci 28 nan ma za mu saka inci 28 nan ma inci 28 haka za mu ja shi mu shabdinsa wannan riga ce kamar 'yar shekara 8 haka da ya danganta da yanayin girmanta ko akasin haka tsayi ko kiba ko siranta ya danganta da yanayin mutum saboda haka za mu shabdinsa nan kuma eh nan gashi na saka inci 22 nan kuma za mu saka inci a inci goma sha shida yanzu abu na gaba shine za mu koma mu fitar da wuya dama ba fitar da shi ba wato faɗin wuyan mun saka inci biyu da rabi zurfinsa kuma mun saka inci hudu kar ku manta dama ka faɗa muka fitar ba mu fitar da wuya ba saboda haka yanzu ne muke fitar da wuyan nan za ka yi shaf ɗinsa kamar yadda kuke gani da shi wato mun gama yankawa a mun gama zana ta saboda haka abu na gaba shine za mu sa almakashi za mu yanke ta kamar yadda kuke gani nan shine kafaɗan nan kuma shine wuya wanda muka fitar a ƙarshe ko in ce muka zana shi a ƙarshe kamar yadda muka yi magana wannan riga ce ta 'yar shekara takwas bakwai ko makamancin haka kamar yadda ne magana cewar ya danganta da yanayin kibar mai kayan ko kuma sirantarta ko tsayinta ko ta ya danganta da yanayinta ga shi kamar yadda kuke gani mun yanke rigar mu saboda haka za mu buɗe ta idan muka buɗe ta akwai gaba akwai baya akwai gaba akwai baya kuma sannan ba zip za mu saka mata ba kamar yadda muka yi waɗancan waɗanda suke bibiyan mu akwai wanda muka yi a baya waɗanda babu zip saboda babu landin a jikin riguna duk rigar da aka yi ta babu landin wato ba buƙatar a ce za a sa mata zip za a ɗanyi rami ne daga bayan wuyan kamar yadda kuke gani wannan ɗan shafi ne ƙarami za mu ɗan tsaga shi haka mu ɗinka mu zagaya da shi sai mu fasa shi sai mu ɗan yayyanka shi sai mu juya shi kamar da kuke gani za ta yanka shi haka sannan sai ka juya shi in ka juya shi ya ciki in ka kana da ra'ayi za ka iya saka ɗan botin haka daga jikin wuya in kuma ba ka da ra'ayi za ka iya barinsa a haka da rigar yarinya ce idan kuma misali za ka sa lanjin to akwai buƙatar sai ka saka zip ga shi kamar yadda kuke gani mun ɗinka yanzu abu na gaba shine za mu ɗauko gaban rigar sai mu jona kafaɗar wato sai mu jona kafaɗa kamar yadda kuke gani za mu ɗinke kafaɗa za mu ɗinke kafaɗa gashi mun ɗinke kafaɗar saboda haka za mu buɗe rigar gashi mun buɗe ta abinda za mu yanzu za mu yanko pieces kamar yadda kuke gani yan dogayen pieces za mu saka a hannu za mu sa mu ɗinka sai mu juya shi shi ma a nan wuya za mu saka shi mu zagaya da shi tun daga bayan wuyan za mu zagayo zuwa ɗaya ɓarin na bayan wuyan sai mu ɗinka sai mu juya shi haka ɗaya ɓangaren shi ma na hannun riga sai mu ɗinka mu juya shi game da kuke gani ga shi mun ɗinka shi saboda haka sai ka juya sai ka take shi zai zama kamar wato kayi buru kenan a jikin rigar saboda haka sai ka juyo shi baya wato ka juyo baya rigar sai ka saka kalan shi sai ka take shi gashi nan kamar yadda kuke gani shi ma wuyan abin za ka yi masa kenan kalankwasa lankwasa sai ka take shi sannan ɗaya hannun shi ma abin za ka yi masa kenan kalankwasa lankwasa sai ka take shi gashi kamar yadda kuke gani mun yi mun take shi ga yanayin yadda ya koma saboda haka mun gama da wannan bangaren abu na gaba shine za mu ninka wato rigar ninki biyu kamar yadda kuke gani za nan kasan za mu saka masa wato yadi shi ma a jiki wannan shine yadin da za mu saka a jikin kasar rigar faɗinsa inci shida ne su, sannan kuma tsayin su inci talatin da biyar ne kowanne saboda haka za mu ɗauki ɗaya mu saka a jiki za mu ɗauki ɗaya mu saka kuma a ninke yake inci 35 ɗin a ninke yake ninki biyu saboda haka za mu saka shi akwai tattara za a yi masa daga ƙasar rigar gashi kamar yadda kuke gani kowanne a ninki biyu ne muka auna inci 35 ɗin za ka tattare shi haka kana yi kana ɗinka shi kana yi kana tattare shi har sai ka je ƙarshe sannan sai ka dawo ka kalmashe kuma bakinsa sannan Gabar rigar shi ma abin da za ka yi masa kenan daga ƙasa shi ma za ka ɗinka shi kana yi kana tattare shi shi ma an ka gama shi kenan sai ka juya shi sannan bakin yadin kuma shi ma za ka kalmashe shi ga shi kamar yadda kuke gani mun ɗinka shi shi ma nan ga shi mun ɗinka shi saboda haka bakin yadin za ka kalmashe shi nan gurin kenan za ka kalmashe har zuwa ƙarshe shi ma ɗayan abin da za ka yi masa za ka kalmashe shi har wato zuwa ƙarshe sannan za ka iya zuwa ka take bayan ka kalmashe shi za ka iya dawowa ka take wato gefensa nan gurin kenan nan ma ka take shi yadda zai kwanta sosai kuma so samu ya kasance kana yi kana guga yadda zai zama neat ya fita da ya kamata nan za mu ɗinke shi sannan ɗaya gefen shi ma za mu wato ɗinke shi ga shi kamar yadda kuke gani mun ɗinke mun juya rigar mu wannan shine butterfly sai ka ɗauko ka ɗora shi a kai to muna godiya sosai sai mun haɗa wani sabon bidiyo.